na gaya ma fa mun mutanen nan ba abin da za su iya yi kurin banza ne wallahi kai ka sona abu na samu kullum mashin ɗina in dai suka farke to na samu kullum mashin ɗina gashi kada ka damu da abin da mutane za su ce ka damu da abin da yake gabanka ka so kanka ka ba kanka kulawa ta yadda za ka zamo abin kulawa dariya suke mu kuma ma yi abin dariya a tare da ni ba wani abin dariya a tare da kai kai ma daidai kake da kowa ka saba ai ku gaba da Allah fitsari nake ji haba fitsari akan hanya ka bari mu ƙara samu sauki mana kamar ya ba za gane ba fitsarin nan tun a mota ya matsi ni fa kawai mu sharewa ne ba a ka ga nan tun adewa ne zai fara zama da mutunci wai kai tsaya ina wani maganar mutunci ai tunda ka baro gidanku kai da ganin mutunci sai in ka koma me na kallo na ba fa na son munafunci da Allah ya kamata ka saki jikinka ka manta da komai ka ɗauka cewa sabuwar rayuwa za ka fara dama ana so mutum ya canza mazauni domin ya kaura duk wata damuwa haka ne kuma ka duba yadda muka kammala jami'a lafiya kalau muka tawo bautar ƙasa ka sani da cewa rayuwa ba ta zama 100% ya haƙuri umar ga nan har zai bai gama tsarin nan ba ne ina shige ne to shi shine abin da yake wani mamaki <laughs> gaskiya ga nan ɗan iska ne wallahi tun kuna yake yi kuma ko fitsakan tsarki babu Allah ya taimake ka Allah ya baka nasara kamar yadda duk aka saba duk shekara akan yi baki 'yan bautar ƙasa hmm. to wannan karan ma an fara samun ibo farko madalla eh to alhamdulillah kuma Allah ya baka nasara ba daga nesa suke ba hmm. eh nan kusa ne ai eh, mutanen Kano ne to eh yan Kano ne Allahu madalla to Allah ya muku albarka mu ne muku maraba lale eh mu ne muku maraba lale sannun ku da zuwa a ina wakili Allah ya baka nasara kamar yadda aka saba sai a kula da a ba su masauki da abincin da za su ci wannan shi ne. to Allah ya taimake ka mm. to samari ranka ya dade kun ji dai abin da ya ce a ba ku masauki a ba ku abinci a ba ku kulawa <laughs> ya ku yi godiya godiya mu ce ranka ya dade to Allah ya muku albarka amin Allah ya muku albarka amin eh sai shi wannan yaro nawa kamilu shi ma ya yi bokon ko a cikin bokon yake yanzu haka yana level 2 ranka daɗe ai level 3 ma nake au ashe abin ba wahala kamilu wallahi alhamdulillah ashe na uku yake aji na uku yake <laughs> to kamilu shi zai ci gaba da kula da ku zai din kasancewa tare da ku duk abin da kuke bukata na wani abu da safe da rana da daddare ku ce ku gaya masa shi kuma shi zai biya muku bukata ina kamilu sai ka kokari ya kai su masauki eh. ranka ya dade ina da magana na ina da magana ta me ranka shi dade an bahi sarautar wakili ni kuma ni za a baiwa wannan wakilcin ni zan kai su masauki tara da shagiri ni zan kai su masauki ranka shi dade ina shagiri ba ina jin kai ranka ya dade shi mulki ai Allah ne a dake su a kai su masauki eh ai za mu so mu zagaya ko da ka amerika muka zo tana daga kano muke kuma shi zaman kawai ai wani ƙarin ilimi ne musamman mu da makaranci geography gaskiya ne to yanzu ina kuke so in kai ku muna so ka fara kai mu dandali inda za mu samu matasa mata da maza inda ake dan shakatawa ka ji gayan nan gaskiya kana da matsala wallahi baka da wani buri da wuce kai gurin yan mata to gaban hankali nan ba Kano bane duk wacce gani da mu ita shikenan kawai dan na ce mu je dandali inda mata da maza suke taruwa sai ya zama cewar ni ina to kai ka fara faɗa inda kake so a kai ka tunda ni na faɗi inda nake so a kai ni kuma kai in ban da sa ido ina kai ina wannan magana wajen nan fa muka je kai ma kana so kaga ka fara kai mu dandalin saboda mu ga al'adar wannan garin naku shikenan tunda Umar ya shigo ya zawo raba garrama zan kai ku dandali amma ba ku sani al'ada ta abubuwa da yawa na al'ada yanzu ya dan shuɗe akwai dandalin amma yanzu waje ne da matasa suke zama suke ciye-ciye da shaye-shayen kayan kwalama akwai mata a wajen tabbas a yan da mata mu muje mu ne akan har daga wancan kauyen kai kai din busu kai bus dabbaji yau da te nama daban harkan nan itans amma ba tsaya yan fati ngarkan nan kika san babu zafi kacci zaban saboda ke ake ta marmara ce ai sai ka tsaya ka gani idan an zuba maka in ba zafi tukun na kai magana in ga abu na ba na siyarwa ba ba ba ki abina hannu da hannu ke yadda mun da an sun di taki ban ɗaukon ba taki ban wallahi ba zan ɗauko maka ba yanda ka jefar da girman ka ma na jefar maka da ka a ƙasa. Kin ga Fatima, dauki hamsin din nan ki maida masa abinsa. kin fa san halinsa ba mutunci ne da shi ba zan ba eh Allah yabba ni na iya an jima mutunci ne da ni ba daukan aba ta yake ban sun dita aka yi na fada haba ba girman ka bane mana ya kamata ka zama wise mana ha malam kai ba one eh ba san renin yaran nan ba to kai hakuri kai hakuri ba ran ba tun ci darajar bakon nan amma wallahi za mu ga ware da ke sai na raga daga teki ni ma ba zan siyar maka ba Fati? dama ke ce ka san ta wallahi na ji a ciki na dama kina raye so kawai ake a raba mu to kaga wani kwarkwar Fati ni ne fa Umar kaga da Allah janya abokinka kan ba daɗi Fati waye a cikin su wannan ne ba shi bane ba wancan ne Allah ji ni goga Wallahi, ɗauki kayan ki na ga bakin fuska a wurin, kawo

to kar ya yun mana kar ya yun umar na ga take-taken ka tun ɗazu da ka ga yarinyar nan fa gaba ɗaya ka hana mu zama sakat gaba ɗaya sai kai nan kai nan gaba ɗaya hankalin ka ya kwanciya wannan wace irin rayuwa ce ya kamata ka dawo cikin hayyacin ka fa haba wannan ma shirme ne yaya za ga yarinya da saurayinta kawai don sunan su yayi daidai da taka sai ka ce ita ce malam umar ya kamata ka yi la'akari da abin da 'yan uwanka suke gaya ma ka yi watsi da wannan maganar ya kamata ka ba abin da ya kawo ku garin nan muhimmanci babu abin da ya fi fati muhimmanci a rayuwata saboda haka idan kuna ganin niyyata zai hana ku yin abin da muka zo yi a wannan garin kun yi babban kuskure <laughs> kuma gashi ba a gaya mana cewar yana da taɓin hankali ba saboda abubuwan da yake faɗa gaba ɗaya ba na masu hankali ba ne haka ma mahaukaci yake kallon sauran mutane amma ina so ka sani lokaci zai nuna da ni da kai waye mahaukaci ga don Allah don annabi wannan zantuttukan ku kyale su dama san ya fara sauka da Allah mu shiga mu kwana ni anan zan kwana da Allah raba da shi ka shige ciki wannan taurin kai akan shi taurin kai wallahi na manta ma da cewa na ɗauka ma ya daina wannan iskancin da yake kai hakuri mu tashi mu shiga ciki zan baka matashi mai laushi da bargu ka kwanta ka nutsu bana buƙatar mayafi saboda bacci na zai yi nan kuma ina so in tashi da safe in yi sammako dan zan tafi neman fati da ka faɗa min inda take da na tafi neman ta tun ɗazu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi to Allah ya kashe mu lafiya wallahi shi ne baban faci ne ba wai lafiya kuwa lafiya lau abba abba kuma eh a tunanina ban kai matsayin da za ku sauya gari saboda in haƙura da fati ba fati amma gari kan alamu kai ba ne a garin nan ko na ga alamu haka ha shi ne ba wallahi baban fati ne wallahi shi ne shi ne fa baban fati saboda me yasa mutanen za su yi mun haka fati bata mutu ba ban san me yasa suka zaɓi su yi mun haka ba mutanen nan sun karya mun zuciya kamilu a gaba na aka binne fati aka yi zaman makoki ashe sun yi haka ne don su raba da ita umar kai hakuri ka kwantar da hankalinka ka zo mu je gida ka ci abinci ka samu nutsuwa ta yaya zan samu natsuwa bayan masoyiyata wadda nake so tana raye bata mutu ba kana gani fa babanta ne fa ya shiga gidan nan fa tana raye na tabbata wallahi tana cikin gidan nan kai haƙuri kai malaya za ka shigo man gida babu sallama Mama, mama, ke ce kaɗai za ki warware mana wannan ruɗanin. Mama, ki ce min fati ba ta mutu ba da bakinki. Wannan shi ne kaɗai abin da zai fitar da ni daga cikin damuwar da na shiga tun lokacin mutuwan fati na farko. Dan nan fati tana nan, Ba ta mutu ba na ta dawo. Mama, amma me yasa kike biye mu waɗanda suke so su raba mu? Ina fatin take? Waye kai? Yaya sunanka? Ni ne Umar. kada ki shiga sauran waɗanda suke cewa ba su sanni ba mama umar ban san ka ba kuma ban taɓa sanin ka ba idan wata larura ce take damun ka allah ya baka lafiya Fati? Fati? Fati? Don Allah Fati, isauri ki zo ki gaya musu cewa ke ce. kada ki saurari kowa fati ke ce kaɗai za ki warware wannan rudanin fati na miki alkawarin zan sauya halayyata na miki alkawari fati malam wannan wani irin hauka ne ka zo ka fice man daga gida ko in kira ma mutanen ƙauyen ga samari su huda mana kai waje ke babu ki a labarinmu baki kama da 'yan gidan su fati ba saboda haka ki fita daga cikin wannan maganar Mami kina shin ɗaya iska yaron ga ko? Ka zo ka fice man nati. Kai, lalle ka tabbata baka fice. Abin naka ya kai haka shigo cikin gidana? Lalle ya tabbata babu wanda zai warware wani al'amarin sai ni. Me haka? Kai! Umar! Umar! Me aka? Umar! me? Fati. Umar ya Fati. Aba. Kai. Umar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. wannan wani abu ne da ya faru mana daɗi wanda a gaskiya fi sabillahi ba za mu zira ido mu bar abin ya tafi sakaka dole sai mun dauki hukunci akan abu da ya za mu dauki hukunci mai kwari wanda zai nuna wa mana ramadan cewar i eh, lalle hakkin sa yana kanmu domin a garin nan ba taba samun irin wani abun ba sai gashi abun kunya daga gindin ku ku ɗalibai wa'anda ku NYC kuke wakiltar dukan wani aiki na ƙasa a cikin ku za a samu shugaban kasa gwamna ɗan majalisu sai gashi daga gindin ku abun ya faɗi ya fito tir saboda haka a rubuce za mu aika wa ita hukumar nysc abin da ya faru don ta san cewar ga abin da ya faru abin da kuka aikata kuma lallai za ku garin allah ya huci zuciyarka mai martaba za mu umarci duk annin abin da ka gaya mana kuma ba don komai ba ya zama dole ku tattara ina ku ina ku ku bar cikin garin nan mala aminu da allah a neman mana alfarma insha Allahu hakan ba zai sake faruwa ba kuma shi kan shi Umar din yayi nadama dan Allah ayi haƙuri da ba a haƙura ba a gaban maran Ramadan za a yi muku hukunci a nuna wa duniya abin da kuka yi a tozarta ku saboda haka ni abin da nake ba da shawara a nan shine za a rubuta takarda zuwa ga hukumar bautar ƙasa in ya so idan aka kai mata wannan abu in ta gani an yi maganin abin da zai faru gaba a'a kada ya mana haka ranka ya daɗe kamar yaya domin hakan zai iya shafar tarihin karatun mu ya shafa mana ware mu rubuta takardar sauya gari kamar yadda aka saba idan bukara ta taso to idan wannan yayi muku gare ku shawarar ku ce mu dama ba wani abu muke gudu ba kada a bata mana gari yanzu ban da raini da wulakanci kuna kallo fa wanda ya wannan laifin babu alamun nadama a tare da shi ya kiru kiru yana kallon mu ga idan mage ga na badinku ni a gani na eh, ina ga ya kamata mu bawa su bawa mai gari hakuri ne yaran nan mun san yara ne masu tarbiyya tsautsayi ne ya afka kuma eh, shi kansa wanda tsautsayi ya afka a kansa ya yi nadamar abin da ya faru kuma a matsayin mai martaba mutum da yake ƙaunar matasa da ci gaban matasa in suka ba shi hakuri a kamata ya haƙura umar ya kamata ka ba da haƙuri da bakinka ƙarya ne gaggagai ina so ka sani cewa gaskiya ɗaya ce ba na kauce mata zan furta ta duk ɗacinta ban yi mamaki ba don ka yi amfani da wannan kujerar taka an rena min hankali saboda haka to an yi walƙiya din na ganku babban kuskuren da kuka yi shine da kuka bari na gafati umar ka ba da haƙuri da bakinka dan Allah ku yi haƙuri insha Allah haka ba za ta sake faruwa ba to shi kenan babu komai dukkaninmu mu mu zama shaida mai martaba mu za mu zame maka shaida ga wannan ayin alkur'ani ne kai amfani da shi in kana da wata matsala ko ta zahiri ko ta ne kai ko da shafin aljanu ne in allah ya yadda za ka samu lafiya ba zan yi mamaki game da yadda ka ɗauke ni ba ba laifinka ba ne laifin fati ne da ta iya jure cin zarafi amma ka sani cewa ba zan iya jure kallon da ake min na mahaukaci ba akwai takaici a ce mutumin da kake so ka taimaka yana ma wani mummunan kallo ba ka yi min adalci ba ka sani cewa ba kowa Allah yake karewa daga sharrin jifa da aljanu ba umar ka karba ka karba na ce kuma ka yi amfani da shi kamilu wallahi fati ce fati ce ba mafarki nake ba wai me ya same ni ne Fatima Gaskiya ko kana da laifi wallahi rabona da gayan nan fatin second semester kai ku har gidansu kana zuwa amma ka bari aka zo da shi aka shiga da shi kan har muka zo wannan kawai da shi gaskiya ba daidai bane abin da kai mana wallahi kana nufin dole ne sun da take da masa so nawa za ka ga mahaukaci ba tare da na kusa da shi sansani ba kuma kai baka ji an ce baya bata kaɗan ba haka ne ba mamaki ya fara haukan ne bayan mura gaskiya ne ka san da yake kuma lokaci ya canja duk mutumin da yake da karamin kwakwalwa to yadda sanyi ya zo din komai zai iya faruwa <laughs> kawai sai ga mutum da wuka a hannu a gidan mutane wallahi na ɗauka ma yanki wani <laughs> hauka hauka bai ba Allah kiyaye wannan rayuwa Allah Allah kyauta Umar kai hakuri maza da ya hana yanke hukunci cikin fushi zo mu Thank you. haƙuri umar babu abin da ba shi daga ƙarshe ka ɗauki abin da ya faru da kai yanzu a nan wajen ajizanci ne na ɗan adam abin da yake min takaici shine ka duba yadda kowa yake ɗauka na mahaukaci abokanai ne fa suke zinɗe na ka manta da wannan su ma da sun san za ka ji ba za su yi ba da allah zai bari mu san abubuwan da ake faɗa a kanmu a bayan idanmu da duniyar nan ba za ta taɓa zama lafiya ba shi sa allah mafi hikima ya bar wa kansa sanin abin da yake ɓoye kuma shi ne zai sakamako a kan komai ni a kan kaina ba na barin wani ya kawo min wani labari da aka yi a kaina a bayan idona saboda me irin wannan halin mai santa da fitina ne wannan ya sha bamban da abin da kake faɗa da kunne na fa suna aibata ni suna zagi na babban kuskure na shine ba ni da hoton fati ban taɓa ɗauka ba Hakurin da ya za ka yi ka ɗauka ajizanci na ɗan adam na tabbata za ka ci ribar haka allah yana tare da mai haƙuri a karo na farko da nake so na gwada hakuri a rayuwata amma zuciyata tana tafasa kamar ana tafasa ruwan zafi a cikinta. Na gode da ka yarda da ni da ka amince da abin da nake gaya ma. Kuma hakan ya sake tabbatar min da cewa lafiyar ka kalau. Amma dan Allah ina so ka gaya min ta ina ka gamu da fati a ina ka santa yaushe. Kai min alƙawarin za ka taya ni tabbatar min da fati a matsayin fati wacce ake son raba mu. Sannan ka taya ni neman 'yanci da ake ce min mahaukaci. na yi ma alkawari kuma ina sauraron ka duk abin da yake faruwa a nan ci gaban labarinmu ne iyayen fati a nan su ne da iyayenta a kan bambancin da ya kawai shine mutum biyu wanda yake a matsayin yayanta ne a matsayin saurayinta a nan sai kuma yarinyar da take gidansu babu ita a labarin kano wannan ne yasa kullum nake karyata wanda yake cewa ba su bane da a ce komai ya zo daidai da yadda na san shi a kano da sai in ce barci nake mu jira farkawa ta wannan ne dalilin da yasa na yanka hannu na jini ya zuba domin in tabbatar da cewa zahiri nake kamar yadda na faɗa maka a kano muke zaune ni da iyayena da kuma yayana kabir Alexander Arnold. Occasion. So many questions. We shall see. We're in for a wonderful night. It's cleverly worked to Salah, the Champions League this season. Came in the playoff with a free kick. Excellent stop by Kalen Havertz. Down so swiftly then the Real goalkeeper. Sa. Yeah, she's... with Sergio Ramos. I'll have a free kick, but there's a real problem here for Mohamed Salah. There's a real problem here for Mohamed Salah. What you going to do? Sad for the... Uh... Hi. ya fiye ku kuma ga shi ɗan liverpool ɗin nan kun dage da wannan ci-ci-ci, shi shi mosala da kamar kun dogara da shi in ba shi ba kwaye komai ai abba wannan sajo ramos ɗin haka yake wa ya fiye mu gaskiya ga yadda abubuwa suke faruwa zai wahala ba ci yamma za a yi wannan abu ne fa da yake a pp kowa ya sani kowa ya sani ai madara ba za ka taɓa haɗa su ma da wasu liverpool ai liverpool madara ai gaba suke da liverpool so an mu gwanda mun ji shi ko final ba ku zo ba kagani kagani kagani kaga abin da nake gaba ko kai kai ne haka kuma yana da kai wasa kai kuma da Allah ka ga girma ka da Allah ne haka yalla ka sha kai ba ka gani cewa wasu tun a kwatafan yanzu ka ce da su shi ya damu ne kuma ba ya wuce ba da zauna da Allah zauna har yanzu ka ga inda sai da rikici ko <laughs> kai umaru zauna ba ran ma magana ba magana ake ba ka zauna ba zo ma da Allah ba san da ka zo ka je so ne ka za su Benzema taking advantage of the error by Karius. <laughs> Champions League final fa Liverpool Real Madrid wasan Ramos ko ya samu Muhammad Salah kawai ya kwashe aje ko ci ban yi ba kai aje lokacin wasan ya fara kai ko sai suka tafi da gurin kunya ne eh? imana me nake sai dariya nake na gan su kawai sun sa hannu tura eh, wannan Ha ha ha ha!

ya kuri kai kai kai bari mu da me haka malam babu ruwanka tsokana ta yi tsokanar me kawai ka zo ka harbe dan mutane da duka ko kowace irin tsokana ma ka rufe shi duka haka shigan masa zaka yi ba magana kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannu yayi wai jina jina ka amma wannan akwai matsiyaci wannan akwai matsiyaci wannan yaro सन तो किस assalamu alaikum salam har yanzu ba ku karasa aikin ba ne wallahi alajin Allah muna ciki ne aikin ma muke yi wallahi tallahi to ai na dauka kun karasa saboda yanzu akaunta ya zo to ba matsala ai yanzu za mu shiga daga ciki sai mu shirya tunda sakatariyan babu nisa in ya so a ƙasa ma dama muke zuwa to dan Allah ku yi sauri ku karasa to shikenan ina can ina nan fa ina jira da Allah ku yi sauri fa ha alajin Allah Umar ka je ka shirya ku tafi ba zan je ba na faɗa maka ba zan ƙara haɗa hanya da su ba kar ka yanke wannan hukuncin ka bari sai ka gama ban labarin abin da ya faru tiriyan tiriyan na gano ta inda suke da laifi ta yaya ta yadda zan gano cewa fatin da kake ikirari ta kano ita ce a nan garin ga babanta nan ma babanta in baka manta ba ka yi mata wurin kai da rashin kunya shine abin da yasa suka gudu kuma bai ga komai ba fati wannan me yake nema a wajenmu ne ban sani ba shi ne wanda ya zo gidanmu jiya yana rigima a kaina ki gayan gaskiya waye shi kin san shi ne a baya wallahi ban san shi ba ban taɓa ganin shi ba ko a danginmu babu mai kama da shi fati ki daina faɗin haka na tabbata sun juya miki kwakwalwa ne na san ba za ki juya min baya ba kai kuma ka ji tsoron allah ba dan adam ba me yasa ka zaɓi ka fi kowa lalacewa cikin masu so su mai da ni mahaukaci me yasa ka zaɓi ka fito a matsayin saurayinta bayan kai yayanta ne au gaya masa ta kai ni yayanki ne a'a wallahi ni ban taɓa magana da shi ba na yadda fati na san ba za ki min ƙarya ba don ba ki taɓa min ba kawai dai na fuskanci cewar wannan irin 'yan iskan mutanen nan ne masu ƙoƙarin hana ruwa gudu fati hmm? sauka zai fi maka sauki ka ci gaba da zama a matsayin yayanta domin kuwa zan maka horo kuma idan zan hora ka zan hora ka ne a matsayin siriki idan kuma ka zaɓi ka zama saurayinta to za mu gwabza kuma za ka ji jiki fiye da yadda ka ji jiki a baya auka ma taɓa duka na a baya kenan ko

trên mặt trăng và chia farfado <laughs> ai bincike shi ka gani dukan da suka yi ma wannan mutumin ina ganin kila ya sa shi natsuwa ko kuma haukan ya ƙara tashi kaga in ƙara haukan ya sai mu fice sannu umar ka gane ni kamilu allah mai iko menene abin da yake baka dariya wata rana shi zai baka tsoro yanzu ni ne dini ya duka ya majina-jina haka? rayuwa kenan ka ce a da bai isa maka haka ba ai shi ne wanda na faɗa maka cewa yayanta ne a kano bari ka ji yadda abin ya faru ana cewa ina da taurin kai amma ban taɓa yarda ba musamman ma yadda na tsindama a cikin soyayyar fati fati fati Fati Fatima Fati Fatima Fati Yanzu na gane sai da ke Duniyar za na more rayuwa na ji so haɗuwar jini sarai na amince akan hakan kwarai ni da ke rayuwa da koyi na yi burin zama da ke iman abadin rayuwa Fatima chơi mà chẳng wani irin rashin mutunci ne ya za ka kama ka mutane fakin a nan wuri tun da kake bin mutane da rigima sannan ku 'yan mata ku yi haƙuri ban taɓa aikata abin da na aikata ba amma da gani za ku san cewa akwai wani abu mai mahimmanci da ya sa na aikata haka alam baka ji ne na fi ka rashin kunya na fi ka dan hakuyanci ɗan sahun nan naku ya fiye ka zan yi maganin shi ba kai Allah ina son ki kai ka ji masa ciwo fa eh haka nake haɗuwar jini sarai na amince akan hakan kwarai ni da ke rayuwa idan dare na yi burin zama da ke da'iman abadin a rayuwa yanzu na gada sai da ke enamorarme sauka ba na son ka kai mu kofar gida saboda mu faɗa zai sosai a'a dan na ɗauko ki a babur sai zama wani abu habadiya mace kuma da hawa babur a'a me <laughs> zai iya cire ni daga karatu akan haka ni dai dan Allah kai hakuri na yafe maka na lura dai hauka na kawai nake ba so na kike yi ba boye ne kike yi habadiya wallahi ba haka bane ni fa yarinya ce bai kamata tun ina secondary a gane na yi nisa a soyayya ba in dai haka ne da gaske kina sona to ya kamata ki hawan karasa da ke gida dan ina son ka kuma ba zan yi abin da zai raba ni da kai ba wasu mutanen gidan ku wasu iri ne ba san soyayya ba ne dan na dauke ki a babur sai zama laifi ni dai dan Allah kai haƙuri. ok ok na gane na gane laifin daga ke ne akwai kuma wani abu a ranki wanda ban sani ba in dai baki da kin hau babur din na karasa da ke ba ba za ki kara gani na ba kamariya Fati, jiya ban yi barci ba. Ni ma haka. don Allah kar ka sake yin haka za mu ceto. Gaskiya ba zan daina ba. Me yasa? Saboda za ki ƙara cewa kar na kai shi gidanku. Ni kuma ba zan daina ba gaskiya. ai sai ki saki ranki yanzu ko je gida fati wannan wace irin tarbiyya ce yanzu irin tarbiyyar da muka miki kenan kamar ki kina yarinya karama a ce wai wani saurayi ya dauke ki kuna yawo a cikin gari akan babur ba muharramin ki ba wallahi ni ba dan yayanta ne yazo ya sanar da ni ba ba zan yadda ba amma saboda rashin kunya irin tasa har kofar gida yazo ya dire ta har kofar gida ba komai zan yi wata karanci babu abu ɗaya ne da zafi zafi ake dukan karfi tun wurga ra'ayi kokarin raba su da ita yadda wayannan abubuwan suke faruwa wannan dukan da aka ma yana da alaƙa da mummunar gaba ko ramuwa Allah dai sa ba su jima ciwo a cikin jikinka ba ciwo ɗaya suka jima a cikin zuciyata shine yadda suka shirya mutuwar fati ta ji da shi ba lalle ku je daki da Allah ya kwanta ya kamata ka kwanta ka samu bacci shari kawai baccin nan ba zai yi ba a duke ni a gaban fati to ai Allah zai baka nasara wata ran kai ma karama kamar yadda ni nasara a baya ba a hakan ƙwarai kuwa bari in ƙarasa maka labarin ka sha magani tuko sai karasa min labarin ka tsaya daga inda ka daki wani yaro aka zo gidanku bari na haɗe maka su baki ɗaya to sha dai maganin tuko ina jin tambaye shi mana oke haka dama na yi tsammani daga gare ka baka da tarbiyya to yau za ka san ka taɓa wadda ba a taɓawa yau zaka san ka taɓa mara kunyin da ya fi ka rashin kunya adalci wallahi kai din nan gaskiya malam baka da adalci baka ga abin da suka yi min bane wai ba kai bane wannan yaron da na gani ɗazu kuna nema ku na na, amma ka yi hannuwa oh ashe ma ka san asalin rigimar tun farko tsokana na suka yi na ɗauki mataki sa'an nan kuma suka biyo ni har gida ai kaga wannan raini ma kenan saboda haka ba ai mutumin da zai min wani abin kyale shi ba na ga alama domin ni kaina idan na ci gaba da bayani cewa za ka yi za ka yi kai maru ashe ba ka da hankali wannan sa'an ka ne akar kalla kamar kuma ke ya nema magana kana kana kana tafiya tsaya nan akar kalla da Allah ya a yi haƙuri da Allah ji duk abubuwan da suke faruwa kuma insha Allah zan don mataki ba komai dama na zo ne ina neman gidan wani Dr. Bello a nan layin shine ban sani ba ko kana da masaniyar ina ne gida ai Dr. Bello duk layin na duk unguwan nan ni kadai ne Dr. Bello lafiya dai gaskiya abu ne ba daɗi gaya min akai akwai wani ɗansa umaru yana zuwa yana ɗaukan yata a makaranta akan mashin to ne na zo in yi gargaɗi saboda a kiyaye ina wuni wannan shi yake baka amsar tambayar da ni ni ne dr bello wannan yaron da kake magana kuma shi ne to gaskiya abin da zai fito daga bakina ba mai daɗi ba duk wani rashin mutuncin ka na gani da idanunna. saboda haka ka kiyaye ba na so a zo a ɓata tarbiyya yata saboda na mata tarbiyya ka ji dai na gaya maka daga yau ba kai ba yata har abada haba dan Allah kar kai min haka ma ashe baka da kunya ba haka ba dadi don allah ka yi shi ma din kuma zai gyara kuma abba baka da laifi musamman mata ta yadda ka rene mu da nuna so da ƙauna da ja a jiki Dali. Dali. da haka yi kabu idan umar ne yake so a masa aure aure dai da na sani aure Why are you ya hana yayi mana abba ai dama kai muke jira in ka shirya sai in fito da wacce nake so to ai malam umaru shiri ai ba wajen aiki shirya wajen ka yake ba ni zan shirya amma kaga kai harku kada fa ka yi tunanin cewa ni ne zan je ne maka aure ba haƙƙi na bane ne maka aure haƙƙi na shine ci da sha da ilimi da ba ku tarbiyya daidai ba. yes babu inda addini ya ce uba ya aurar da ɗansa idan ka ga haka to kyautatawa ce ganin damar uba ne kawai ya kyautata wa ɗansa idan uba yana son haka to sai ka gaya masa ya kyautata halayyarsa sai ya kyautata masa haka dadi ta abin da ka faɗa gaskiya ne to amma shi sai ke ganin kamar da akwai halin taimakawa wajen ka kuma dadi ina roƙon ka Allah taimaka masa a

ana so ka sa ido a kan wannan yara da Allah sannan ka gaya Anas cewa samu damar da ba za Allah ya dare kai lafiya waji miki ciwo magana nake miki waji miki ciwo inda kaga ta yi shiru watakila tsatsai ne ya same ta ba wanne ya ji mata ciwo babu wani abu da zai samu fati wanda ba zan samu labarin shi a fuskar ta ba wannan dukan ta ne aka yi kuma na san waye duke ta daman ka san gaibu dai fati waye duke ki waye ji miki ciwo yayin nan naki ne ko shine shine wallahi shine Malam so nake mu yi magana. Mm-hmm. kar ka ƙara dukan fati idan kana takamar kai yayanta ne dukan mata ai babu kyau ta saba ma kowace irin doka kai kai dala dala kai waye kuma waye kai da zaka zo kana honin dina akan kanwata uwa ɗaya uba ɗaya kai waye ni ne masoyinta wanda na fi kowa santa kar ka ƙara dukanta idan ka ji mata ciwo a fuska zaka cuci mijin za ta aura moreover ƙungiyar kare haƙƙin mata za su ɗauki mummunan mataki a kanka to soke hannunka an dake ta kana jina an dake ta kuma dama an gaya mun baka da kunya wato layi ya zo kaina na rashin kunyar to a hirɗinka da yi min tsara zan ragargaje ka yanzu layi ya zo kanka layi ya zo kanka kuma ku dinga yin bincike kan ku ɗauki mataki fati ba ta hau babur ɗina ba babur ɗin da kuke ganin idan na ɗauke ta jahannama za ta ka dala zo ka tafi dala surutun shayi zo ka wuce zo ka wuce dala ka zo ka mutane dala kar ka ƙara mun ka daina taɓa ni saboda ba na so a ce na doki sarki na kai kai ka isa ka zama sarki na ai har abadan abadina mm. shi ma ya ji jiki a baya kamar yadda nake ji a yanzu umar wannan labarin naka ya burge ni kwarai da gaske kuma ya yi daɗi yanzu ni dai na yadda kai ba mahaukaci ba ne ƙalubalen shi ne sauran jama'a babu inda zai yarda da kai sai ka zaunar da su ka biya musu labarin nan tiriyan tiriyan kamar yadda ka gaya mun to amma matsalar shi ne wa'annan mutanen da ka bar labari na can su ne a nan garin yanzu kai ma baka yadda ba ba haka ba ne na yadda da kai kwarai sai dai ya kamata ka zauna ka nutsu ka yi zurfin tunani duk wannan abubuwan da suke faruwa a kanka suna faruwa da kai ne saboda fatima kuma idan har iyayenta za su canja gari saboda kai don me za ka na matsawa kanka a kanta dole ne ka rabu da ita mana ba zai yiwu ba raba ni da fati tamkar raba ni da ruhina ne zan zama kamar mutumin da ya kama da lalurar mutuwar rabin jiki a cikin burkana akwai fatan fati bata mutu ba kuma gashi na tabbatar don haka ina da ƙwarin gwiwar mallakarta malam umar wannan burin naka yana da rudani sosai musamman ma akwai mummunar gaba tsakaninka da wanda yanzu shine saurayinta ai wannan shine yasa na daura ɗamararin yaki da shi da ma duk wani wanda yake son ya shiga tsakanina da fati Caruba nunca pata. Machicardio bancario. Nada, nunca hubo bastante hora de que intentar. Ya saltan por el túnel de los elegidos. Suben esa escalinata. Que les va a llevar, sin duda alguno de los dos, a la gloria. Solo puede quedar uno. El Real Madrid. 12 Copas de Europa en 15 finales. El Liverpool. Cinco Copas de Europa en siete finales. Interpretan ahora también ese dúo que también causa sensación, el himno de la Liga de Campeones. Manchester City y también a la Roma. Arranca el fútbol. Juega la pelota para Carvajal. Yo a gidan Na Liverpool de Crystal Palace wanda muka ci biyar tun kafin halftime. Wannan shine dalilin da ya sa na tafi gida kafin a tashi. fara

wato abin da ya kamata wannan hannun ka ringa sauke shi ko motsi da shi ka gane Allah ya sauke ranka ya daɗe insha Allah zai farfaɗo normal matsalar ma da aka samu shine banda yan raunuka da ya ji na waje akwai buguwa kwakwalwarsa wanda kuma wannan shine sa sai ya yi jinya kala biyu kunna shi da sauki tala ina so ku tambaya shin akwai wani abu da yake nema wanda bai samu ba ko kuwa ta asara ko wani rashi haka da ya same shi to gaskiya dai umar babu abin da ya nema ya rasa sai dai akwai wata yarinya da ya kwalla bare a kanta wanda mai tunanin a kanta ni akai masa wannan abu eh, um, eh, wannan magana ta ka ka san soyayya kuwa ka san da soyayya take ita soyayya ana tana shiga zuciya ne da shiga zuciya sai ta shiga kwakwalwa in ta shiga kwakwalwa ta kai sako kwakwalwa sai ta rikirkice in ba ta samu ba kuma light out shi kenan ka fahimci ni what excuse me doctor please excuse me now jini ba a shan well um sorry doctor uh, bello uh, wannan principles in ka one wannan ka'ida ta ce ta aiki was um, sorry please um, um Dala, Allah akwai wani abu guda daya well um Doctor bello yanzu aiki ya dawo kanka um, ku yi kokari ku nemo wannan yarinyar da yake so saboda idan aka samu ta um, idan kuka samu ta shi ma zai samu ina fata an fahimta a kiyaye a bi umarni naku wasu lokuta da dama ubangiji yakan jarabci mutum da abubuwa muhimmai a rayuwarsa misali za a iya jarabta ka da rashin lafiya ko rashin natsuwa ko dukiya to amma sai ubangijin ya ce kuma dukkan waɗanda suka kasance masu haƙuri ne to suna tare da babban rago a ranar lahira wato dadi abinda ka faɗa gaskiya ne kuma shi umar ai tasu ta zo da sauƙi kuma lokaci yana zuwa waraka na zuwa wata ran sai labari ƙwarai da gaske da gaske to ka san dama irin abubuwa kenan so duk irin wannan jarabta da alaikum salam akram ah! kallah to salamu alaikum na gajiya irin wannan eh, eh, eh, ba zata haka <laughs> bismillah bismillah bismillah na wuni akar mukalla ya gida ya jama'a alhamdulillah to masha Allah wallahi na samu labarin abin da ya faru da shi Umar na'am na'am wannan shine dalilin da yasa na zo ya dace a ce na zo na jajanta hmm. mun je asibiti amma ba mu samu damar ganin shi ba hmm. to shine ne ce ya kamata da in tattaki in biyo ku amma mun gode kwarai da gaske wa'anda suka yi mishi wannan abin ubangiji Allah ya tona asirin su amin ya rabbi amin amin kuma kare da mu jarabawa ce ta rayuwa haka na faruwa da mutum sannan kuma zan mai albishirin cewa hmm. na ba shi a'a Allah akram kalla rai kuwa masha Allah to kai Umaru kai haka rayuwa take kawai dai akwai dan nasiha da nake so in mai game da rayuwa ita rayuwa ba a mata gaggawa duk abin da kaga bai zo gare ka ba au ba naka bane ko kuma Allah bai lokacin zuwan abin yayi ba gaskiya ba umar kaɗai ba gaba ɗaya matasa ma ina so su fuskanci wani abu daya zafin nema baya kawo samu wannan ɗabi'a ta gaggawa lallai yanzu sai na samu kaza ko kaza ya faru ba ɗabi'a ba ce mai kyau duk abin da yake naka ne Allah zai kawo shi gare ka a lokacin da ya dace wato kara makalla ni yanzu har wani yar nake ji ban san Allah ya saka da alkhairi a takaice ba ni da wasu gamsassu ko isassun kalamai da zan bayyana maka farin ciki na da irin godiyar da nake tare da ita ba mai Allah za mu gode gaba daya Allah ya saka da alkhairi amin na gode na gode na gode wannan aini aka yi wa ba shi aka yi wa ba aini to um, baya ga haka kuma akwai sharuɗa da zan ɗan gindaya to na farko ko yanzu zai iya zuwa gurin ta zanci to amma mm. ban da zanci da daddare <laughs> to kaji sannan ba hawa mashin ana yawo a kai <laughs> eh a karbukalla bayan ga haka kuma zai takaita zuwa har tsawon shekara biyu ta kammala karatunta ba a ce karkaje ba amma jifa jifa karka takura kaka maza sannan daga ƙarshe duk ɗan adam da kaga Allah ya halitta ya halicce shi ne saboda wani dalili dalili na kuma kuma bane illa mu bauta mai to lalle mutum ya san waye shi ya rike ibada sannan kuma ya rika tunanin shin menene makomarsa ranar gobe kiyama wannan yana da muhimmanci wannan gaskiya ne ka rage zafin rai ka zama mai haƙuri akan al'amura Allah ya samu dace wato akar bukar laban tare numfashin ka ba idan ana cin ɓauri an ce ba a tona cikinsa ga sunan kullum magana da nake ga musu su sun sani ga shi nan duk abin da kake faɗa din nan ba abin da ba a gaya musu to amma dai an ce wayan ana cin ɓauren dai ba a tonawa so yawwa to eh, amma dai alhamdulillah to alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi amin muka karantar da juna amin sabo nake gudu ba ni dai rabuwa in ta zo na juya wannan shine mahaifin direban da ya bugi fati da ƙawayenta suka mutu inna lillahi wa inna ilaihi Maru hakika abubuwa marasa daɗi sun same ka a rayuwa wanda ina so ka sani ka sa a ranka daman rayuwa haka take cike da ƙalubale iri-iri musamman a shekaru na tasowa irin naka wasu kalubale a daidai wannan shekarun suke riskar mutum wasu kuma sai sun girma to amma dai mafi muhimmanci shine shi duk inda kalubale yake to yana tattare da wasu al'amura wadda za su ganar da kai ka yi amfani da wannan kalubalen domin ka gyara gaba don haka da irin kalubale da ka samu sai ka yi amfani da shi ka gyara gaba sannan ya kamata ka san cewa kana da ragowar lokaci mai yawa a gabanka wanda za ka yi amfani da shi ka gyara kanka abba ashe haka girma yake zuwa indai haka ne ban shirya karɓansa ba gwandan koma ƙarami na lokacin da kake ɗaura ni a wuya a lokacin ban san komai ba sai farin ciki dukan abin da nake so shi nake samu to dama haka allah yake tsara rayuwa aka yake sa daki-daki daga ƙuruciya zuwa girma daga girma zuwa tsufa sannan sai kasancewa ba kowane abu ne mutum yake so kuma yake samun sa ba abin da na sani guda ɗaya shine allah ya yi ka yaro mai jajircewa da basira abin da ya karya ka soyayya ita ce ta karya ka da yawa yawan matasa irin ka sukan ɗauki soyayya ta zama ita ce jigo a rayuwarsu wanda kuma ba hakan ba ne duk mutumin da ya ɗau soyayya ya sa ta ta zama jigo a rayuwarsa in dai har bai samu ƙalubale ba to ba zai gane kurakuran da suke cikin ta ba Abba, ka faɗa min wasu kalmomi masu ƙara ƙwarin gwiwa. To abinda na sani ai Umaru abubuwa masu ƙwarin gwiwa suna cikin labarinka. Amma abu ɗaya shine na san cewa kai yaro ne mai hazaƙa, yaro ne mai jajircewa da basira. Kuma yana da muhimmanci kada ka manta cewa kana shekarar ƙarshe ne na jami'a. za kuma ka tafi bautar ƙasa za ka haɗu da ƙabilu daban-daban addinai daban-daban don haka ko ina ne aka tura ka to kada ka canza idan kuma ka je cewa kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi ni a ganina ɗaya daga cikin babbar matsalarka shine bijirewa maganar mahaifinka da kai mahaifinka ya zaɓi ka je kudancin najeriya domin ka bautar ƙasa kana ce sai ka zo ƙasar jigawa Kisa kake ta shiga ibtila'i daga wannan sai wannan na canza ne saboda kalaman da yayana kabir yake gaya mu sai na fahimci wani abu kuma na ga ya kamata na yi bincike ya gaya min cewa an bani fati ne ba wai don na cancanta ba kaga kuwa duk abin da aka baka ba don cancantar ka ba zai iya kubce maka wata rana to ai fati ba ta rasu ba fati ba ta mutu ba ƙarya ne tana nan garin uwar kana da matsala na tabbata kana da matsala yau kaga ka je ka kwanta sai da safe ni ina nan za ka ga abin da zai aikata gobe Allah ya kai to wai me zai hana ka koma ka je Kano ka je gidan su Fati ka tabbatar mutuwan nan mutuwa ce ko tatsuniya ce wallahi ni da kaina zara kaka sai na kama ta a hannu sannan zan tafi Kano lalle duk wanda ya shirya wannan abin ba abin da ba zai iya ka bari ka ga me zai faru gobe ne a yi kusa ya kutu sallama zama waje ban bai waye ne kai kai ne umar ko wani su ne sun yi karar ka akan kana takura musu kana cin zarafinsu saboda haka yanzu za mu tafi da kai ka gani ko na faɗa maka ba za su daina kawo sabon dabaru ba ka duba yadda suka sako ta a gaba ta zo ta karyata ni haba fati alkawari bai ce haka ba yalla bai in za ka kama yaron nan ka kama shi mu tafi da shi ka tsaya kana wani sauraron sa na gaya ma dan iska ne bai san mutuncin mutane ba shige mu dai nace na bi ka hauka fa yalla bai kai hakuri zan kawo muku shi har office da kaina ba zai yi ba kafa ta kafarsa yanzu za mu tafi da shi to dan me ma za ka kawo shi dan sanda ne fa ba fadar ku bace bare ku dinga zazzarewa mutane idanu kun san mu ba ko ya ne kai ya ne ka kama shi mu tafi da shi yalla bai fati ba ganin kowa sai ke kuma zan yi kokari in ci gaba da ganin haka dan idan na ce zan kalli wasu mutanen a nan wurin zan saba alkawarin da ne miki na daina yin fada zan saba alkawarin da ne miki na daina yin fishi wannan bawan babban lalura ce a tare da shi hakika yana da yaƙini ya sani sani na kusanci da shakuwa. Wallahi ya yi rayuwa da ni a baya, rayuwa mai cike da burin son kasancewa tare da ni tare abada. Don Allah kar ku musguna masa, ku nemi lafiyarsa. Oh, na gaya maka ka gani ko? Wannan yaron dan wahala ne fa. Mu dari ne zai juyen mata da kwakwalwa. Ka kama shi mu wuce da shi kana wani kallon sa bayan labai. Shige mu tafi. Shige mu. Shige mu je mana. Shige mu tafi mana. Shige mu tafi. zai tashi da abin da ke rai fati fati kada ki bari su ruɗe ki wannan ɗan sandan na bogi ne na bogi ne wannan saurayin naki ne ya kawo shi domin a cutar da ni fati fati eh, Alhaji Bello kada ga damu ina ta kamar na ka tashi daga ka ka koma ki da ba za ka fahimce wala mu karanta mu ka tashi minti biyu da biyar hudu uku biyu daya zai zai sake kuma bacci addu'a tana da muhimmanci amma abin da fi damu masu kwakwalwar shi ta dawo daidai saboda haka ka ci gaba da addu'a har yanzu bai farka ba Assalamu alaikum. Oh, Dokta, barka da kokari. Ya mai jikin, madam. ina gajiya sannu kare ya gari ok ina da problem ya na gan anan me yasa aka dawo da ni gidan nan ba na son kano ku bar ni a can in ci gaba da rayuwata abba me yasa ake min haka ba da ra'ayina ba kuma da ni jigawa fati tana can bata mutu ba me yasa za a dawo da ni kano inda ba zan sake ganin fati ba wato ya yi wata doguwar rayuwa a cikin wannan larurar amma ku gode ma Allah ma gaskiya kuna da jan aiki amma likita me yasa kake son danganta warkewar larurar nan ta sa aka mu kamar kai ma baka son ya warke ne ta hanyar ka ka jahu ba kai ba dan uwan shi bane wannan ba mahaifin shi bane ok yanzu zaka gane abin da nake so ka fahimta dole sai kun yi kokari kun sanar da shi abubuwan da suke faruwa halin da ya shiga da kuma wanda ke ciki a yanzu da kuma abin da ke faruwa a yanzu ku yi kokari ku gaya mashi sannan ku goge wannan abubuwan daga cikin kwakwalwar shi ka gane zaman wannan abun a cikin kwakwalwar shi shine ke sa mashi wannan larurar ta taɓin hankali ka gane idan ba a goge shi ba ku gaya masa gaskiya idan ba haka ba zai shiga cikin hauka dubura ka gani yes ke kafince ne sosai ko ba haka ba yana da matakar mahimmanci oh sorry ina riga na kunna kuɗa mun hakuri bari in je waje in shirya kayata zan bai baibaitawa thank you kuma da ni jigawa jigawa ta fi mun nan ina tare da abokina ɗan mai gari kamilu mutumin kirki burinka ne na yi karatu abba na yi karatu na kammala har ina bautar ƙasa yanzu kuma kun dawo da ni nan abba wallahi jigawa ta fi nan can na ga fati fati tana raye me yasa za ku dawo da ni nan inda ta mutu umar ka nutsu ka kwantar da hankalinka Fati tana nan a raye bata mutu ba kuma nan karo ne ba jigawa ba sannan ba gama makaranta ba har yanzu kana level 3 kwanan ka uku kana bacci sakamakon allura da aka yi maka amma alhamdulillah tunda ciwukan da aka ji maka sun warke sannan wanda suka yi maka abu ba a san su ba sun tafi da mashin ɗinka yaya yaya ya warke ya gan kai kalle ni na umar kalle ni dole sai ka ɗauko doguwar rayuwar da kai ka kwaso ta ta jiga sannan ka haɗa ta nan ta nan kan ka ji ko ka haɗa su ce ka tuna sannan hankalin ka sai dawo jikin idan ba haka ba za su gudu da fati shikenan to yanzu ina fatin good dora masa tsaya tsaya tsaya wait wait wait just a minute no sorry madam take it easy wannan kayan aiki ta ka ringa yawo a gari da kyar ka kamo ka da aka kamo ka na samu ne maka allura ka samu kai bacci ka samu zuwa amma kafin maka allura babu abin da kake shirya yawo da wani abin kana fati to gashi an ci mutanen wallahi an ci 3-0 Sala ai wannan Sala din shine. Ka san bai taba cin Manchester ba ma sai a last match din su. Fati? Gashi. Kun ganta nan. Kun gan ku nan dukan ku da kuke gani wallahi Fati ta fi ku kyau. Kun gan su? Wai su masu kyau amma Fati ta fi su kyau dukansu. Kun gani? Kun gani? Allah ya kai mu lahira za ku gani da idan ku. Allah ya baka lafiya. Fati, hau mashin ɗina. Dare. fati wallahi allah ya kai mu lahira ku ga fati kyakkyawa ta fi su kyau duka ta fi su fati larura ce allah ya ba shi lafiya to fati dai tana nan lafiyar ta kalau tana gidansu sai dai har yanzu fa mahaifinta bai amince da ya baka ita ba Aa, ah, dadi na dauka ai an riga an bashi ita no no no no no kabiru gara a gaya masa gaskiya wani ɓoye-ɓoye ba shi ne ba haka ne ja gaskiya ne haka ne duk wannan halin da ya shiga ya biyo bayan taurin kansa zafin rai da kuma rashin tawakali kuma ka zama mutum mai bijirewa maganar iyaye wanda duk wanda yake haka to lalle ba zai ga da kyau ba shi zafin rai yana jan mutum ne ga aikata abu cikin fushi wanda idan ka aikata abu cikin fushi kuma babu abin da zai dawo maka illa ka yi da nasu da abin da ka aikata rashin tawakali kuma lamari ne na rashin imani dole ka kiyaye wa da abubuwa na gode ma Allah da ya bani lafiya ya inta daga cikin jerin masu taɓin hankali ya zuwa cikin masu hankali abba na gode maka da ka tsaya a kaina har aka samu nasara kuma na yi alkawarin cewa insha Allah zan sauya halayyata zan kasance mai bin umarninka. to alhamdulillah alhamdulillah yanzu idan aka ce maka fati ta mutu ya za ka yi ba abin da zan yi zan fawalawa Allah komai to alhamdulillah to fati ba mutuwa ta yi ba fati na nan da ranta amma ka kaddara cewa ta mutu ka kaddara babu ita ba ta taba shiga rayuwarka ba saboda a halin da ake ciki mahaifinta ya kafe akan ba zai baka ita ba kuma ka san dalili duk al'amuran da suka faru marasa daɗi su suka jawo ya kafe akan wannan to kaga ya kamata kawai ka haƙura da ita amma abin da ya kamata ka yi ka ci gaba da nuna kyawawan ɗabi'u har shi mahaifin nata ya hango ingancinka ka zama sirrikinsa kuma ya ji nauyinka sai kuma ya zama sirrikinka aje gaskiya yana da kyau haka wanda shi ne abin da ya kamata ka yi na alkawarin hakan alhamdulillah